sha ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da 46 wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan uku miladiya dubu biyu biyar cikin tafsirin mu na littafin allah madaukakin sarki gabanin mu fara wani yana tambaya yana cewa malam ina maka fatan alkhairi allah ya kara wa rayuwa albarka amin ya malam wanda ya yi umara tare da aikin haji zai iya yin wata umara kafin ya dawo gida Najeriya ko har sai ya dawo Najeriya ya sake komawa don yin wata umara mana abin da yake tambaya mutum ya je aikin haji sai ya yi tamattu'i tamattu'i shine mutum ya yi umara da farko sannan ya yi tahalluli ya cire ihrami ya zauna ya jira ranar takwas ga wata ranar tarwiya ya sake sanya ihrami niyya ta aikin haji sannan ya yi aikin haji ya gama kun ga ya yi umara daga baya kuma ya yi aikin haji duka a lokaci guda wannan shi ake kira tamattu'i ko kuma wanda ya haɗa umara da aikin haji a wuri da ya yi su tare shi ake kira kirani ya tafi aikin haji amma sai ya aikin hajin da ya haɗa da umara lokaci guda to wannan shi ake kira kirani kun ga shi ma ya yi umara kenan to tambayar ta cewa wanda ya yi irin wannan gashi ya yi umara kuma ya yi aikin haji duk a lokaci guda a tafiya ɗaya to zai yin wata umarar ko ku sai ya dawo gida in Allah ya bashi iko da dama ya ƙara koma sannan ya umara to wannan matsala matsala ce da malamai suke kiranta matsala ta takarari da umara matsala ta maimaita umara a tafiya ɗaya mutum ya tafi umara yanzu da azumi ya yi umara ya sauke kuma bayan kwana uku ya sake sanya ihrami ya ƙara yin wata umara kuma bayan kwana biyu uku ya ƙara yi to wannan ne malamai suke tattauna wannan matsala din a asalin abin da aka samu daga magabata shine tafiya ɗaya sukan yi mata umara ɗaya wannan shine asali za ga idan sun zo daga makka ko daga madina ko daga wani gari to suka yi umara ba su cika maimaita umara ba abinda bako ya fi maimaitawa a garin makka wanda kuma malamai suka ce shi ne abinda ya fi fiye ma da yin nafilfili shi ne yin ɗawafi yin ɗawafin nafila domin ɗawafi wata ibada ce da ba a yin da sai a nan gurin a duk ko ina a duniya ba inda mutum zai ɗawafi ya zama ibada sai a ɗakin allah mai alfarma sai ga ka'aba a nan ne mutum ya ɗawafi zai zama ibada to da haka malamai suka ce wanda yake bako ya je garin makka bayan ya yi umara ko ya yi aikin haji to abinda zai fi maimaitawa fiye da yin nafila shi ne nafila ta dawafi idan da yin bakwai ya yi sallah gobe kuma ya ƙara yi gwargwadon yadda zai iya to amma duk da haka wasu malamai na ba da fatawar halaccin yin umara fiye da ɗaya a tafiya kuma ɗaya mana akwai malamin da suke ganin ba laifi mutum yanzu ya je ya yi umara bayan 'yan kwanaki kuma ya sake zuwa ya ɗauko umarai ya ƙara yi akan wannan fatawa din babu laifi idan mutum ya je aikin haji ya yi tamattu'i ko ya yi kirani ya sauke kafin kila a kwaso zai zuwa gida ana ɗaukan kwana ishirin kwana talatin ba laifi kuma dan mutum tsawon wannan kwanaki ya da samun wani lokaci bayan sati biyu bayan kwana goma ya kuma fita wajen makka ya ɗauko ihrami ya shigo ya yi umara ba laifi amma dai ba kamar yadda mutane suke a yanzu ba wani a rana ɗin sai umara biyar ba wannan ake magana ba gaskiya ana magana dai wanda misali an gaba aikin haji kwana 20 zai yi to bayan kwana goma bayan kwana sha ya je yi umara wannan ba laifi yawanci ma da mai da ba da fatawar cewa babu laifi da dai asali magabata umara ɗaya suke yi a tafiya ɗaya amma da mutum din zai yi sau ɗaya haka a cikin kwana 20 kwana sati biyu ba da ba laifi wallahu a'lam ah, har yanzu muna cikin suratul safati ajiya muna mun tsaya kan kisa ta annabi Yunus lokacin da ya fita ya bar mutanen shi ya je ya shiga jirgin ruwa jirgin kuma yana dankare da mutane da kaya ya nemi zai nitsi aka ce to ba makawa sai an yi ƙuri'a an jefa mutum ɗaya jirgi zai iya mikewa ya ba tare da an hallaka ba wanda ya sa aka yi ƙuri'a kuma ƙuri'a ta faɗa kan annabi yunus alaihi salam wanda dalilin wanda aka jefa shi cikin ruwa ana jefa shi kifi ya haɗiye shi ya haɗiye shi bayan ya shiga cikin kifi kuma sai ya tuna Allah madaukakin sarki ya ambaci Allah ya ce la’ira da illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce ba don dama yana cikin masu tsarkake Allah ba da ya zauna cikin wannan kifi har zuwa ranar tashin alkiyama zuwa ranar da za a tashi bayi to abinda za mu kara bayani a nan ƙuri'a da aka yi a ita ƙuri'a a cikin addinin musulunci halarci shi ne magana da take ta malamai ƙuri'a halalci akwai kaɗan da suke ɗaukan ƙuri'a suke ba ta kamar matsayin kamar caca to amma da hakika ba ta cikin caca ba caca ba ce ƙuri'a caca shi ne abinda za ka shiga ɗan uwanka ya shiga ko dai ka ci ko ka yi asara ka ba da kuɗi ya ba da kuɗi ko ɗayan ku ya ci ɗaya kuma ya tsara. wannan shi ake ratata amma wannan ƙuri'a wani abu ne da za a idan tantance waye ya fi tantanta ko waye zai ci gaba ko waye zai ɗau haƙƙi kaza wannan babu laifi kuma ƙuri'a ba ta cikin abin da mutanen jahiliya suke na al-iqtisad bil azlam abinda Allah ya gaya mana cewa shi ma wannan babu kyau ya ayyuhan ladina amanu إنما الخمر والميسر والأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون to azlam din nan shi daban da ƙuri'a ita wannan azlam suna yi ne don gane abu na gaibi kuma suna yin shi ne da kibau mutum ne zai yi tafiya zai zo inda gumakansu suke ya ɗauki biya ɗaya an rubuta na ɗan an rubuta la ya jefa ta a cikin abin kaɗawa ya kaɗa ya zaro wanda ya gana to ma'ana kada ya tafiya ɗin akwai matsala wanda ya gana an kuma ya tafiya ɗin wannan shine azlam wanda suke kuma Allah ya hana dan nau'i ne na da'awar sanin gaibu da wani abin da kuma ya yake haramtacce ko tsayyur tsayyur kuma shine canfi shi ma wannan daban amma ita ƙuri'a wani abu ne da ake dan a tantance ana yin ta ne yayin da aka samu sabani kuma kowa ya cancanta kowa ya cancanta da abu da haka sai ake sabani to wa zai yi wa zai bari to anan sai a yi ƙuri'a wanda ya ci ƙuri'a din sai a gabatar da shi wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai yi tafiya da matan shi yakan yi ƙuri'a tsakanin su duk wanda ta ci wannan ƙuri'a rabar da ya fito sai a tafiya tare da ita kun ga duka matan sun cancanta ya tafiya da su to amma ba za a yi tafiya da su gaba ɗaya ba dole a ɗau ɗaya to wa za a ɗauka to sai a yi ƙuri'a wanda ƙuri'a ta nuna ta sai a tafi tare da ita kun ga wannan an yi ne don a raba gaddama haka nan sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an ya yi ƙuri'a ga wasu mutane akan abin da ya shafi limanci kowa ya cancanta limanci a cikin to wa za a gabatar to sai a yi ƙuri'a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ah, da mutane sun san abin da ke cikin sahu farko na lada ko kiran sallah da sai sun yi ƙuri'a a kai da kowa zai zo shi to shi ba maka wato a rasa waye za a barwa to da sai an yi ƙuri'a to da aka ƙuri'a ta halatta cikin addinin musulunci malamai sun ta bayanin halaccinta kuma ana yin ta ne da hanyoyi daban-daban ko dai a yi ta hanyar rubuta sunayi na abin da za a yi misali tafiya ce za a yi a sa tafiya a sa zaman gida misali a takardu a kuma watsa a cakuda a ce kowace ta zo ta dau daya da ta dauko tafiya a tafiya da ita wadda ta dauko zaman gida ta zauna a gida hanyoyi ne da ban malamai suna bayanin cewa dai hanyar da aka yi ta babu laifi ta yi sai dai ba daidai ba ne, shi mai yin ƙuri'a ya zama ya karkata zuwa ga wani bangare kuma har yayi ishara da zai nuna cewa ga alamun inda a take inda cin yake wannan ba a so kamar su kowa ya ɗauka wanda ya ɗauko abin ya ɗauko to sai a gabatar da wannan abin da ya ɗauko da a nan za mu ga annabi yunus da shi da jama'arsa an yi ƙuri'a kuma an je ba shi a to malamai na cewa wannan baya halatta a wannan al'umma a irin wannan a ce yanzu an shiga jirgi zai nutse to in bai nutse ba in ba je ba mutum ɗaya ba zai nutse dole a yi ƙuri'a a je ba mutum ɗaya to a nan baya halatta ta yi wancan shari'a suke ta annabi yunus da mutanen shi kuma shari'a tana bambanta tsakanin annabi da annabi mu a wannan a wannan shari'a a wannan al'umma baya halatta a yi ƙuri'a akan irin wannan a ce za a jefa wani ko za a kashe wani ko za a kona wani in ba haka ba mutane za su yi to bari a yi kuri'a waye waye zai wannan baya baya halatta a cikin wannan al'umma din ya ana ana ana yi wa mutum hukuma ne gwargwadon laifin da yayi in na haddi ne a yi mai haddi in na ta'zir ne a yi mai ta'ziri da abin da ya dace da shi da haka wannan shine abin da malamai suke bayani akwai rubuce-rubuce da ake da yawa kan abin da ya shafi ƙura a jami'o'i da dama a qur'ati ƙura'a fiqh al-islami akwai kuma ahkamul ƙura'a fil islam da sauransu mutum da iya duba ne samu bayanai amma dai halar ne babu laifi a yi ta yayin da wasu haƙoƙi guda biyu suka haɗu kuma kowa ya cancanta da wannan haƙƙi din to sai a yi kuri'a don a ga wanda za a gabatar kamar yadda muka yi bayani gani da abin da ya shafi tafiya da manzo Allah yake yi da mata amma idan mata suka amince a tsakaninsu cewa in za a tafiya a tafi da wanti in an dawo ta gaba a tafi da mai bi mata ta gaba a tafi da mai bi mata wannan yayi ba da yi kun gaba sai an yi ƙuri'a duk sun yadda a gabatar da wanti amma in ba su yadda ba suka sai an yi ƙuri'a to za a yi ƙuri'a kuma an yi ƙuri'a duk wanda rabon ke fito da ita za a in an zo za a sake tafiya suka ce a sake ƙuri'a da za a sake yi ta sake ɗauka ɗin to rabon ta ne da ita za a da haka in dai za a yi ƙuri'a to wanda ya ci ƙuri'a da shi za a kowaye amma in layi za a biyo to kaga wannan abu ne sananne daga wannan sai wannan sai wannan wannan kuma shi ma ya halatta mutum ya yi na wannan layi din cewa to za zan ni matafiyi ne duk wata ina yin tafiya ina dawowa bayan sati biyu bayan sati uku amma ina so in dinga tafiya da ɗaya daga cikin da haka abin da za a yi shi ne za mu dinga yin layi an tafi da wannan to tafiya ta gaba da mai bi mata za ta fi haka gwargwadon yawan in kuma sun ce a'a a yi ƙuri'a a aka ƙuri'a duwa da shi da ita za ta bi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa ya yake annabi yunus bi ya haɗe shi amma bisa ikon Allah da kaddarawar Allah babu abin da ya same shi na karyewa ma'ana ba wata gaba a jikinsa da ta karye ba wani guri a cikinsa da jini ya fita wannan kuma kaddarawa Allah ne da kuma umarnin Allah haka Allah yake so abin ya faru kuma haka ya faru da haka kifi ya haɗe shi kuma Allah madaukakin sarki ya dubi ayyukansa bawa ne mai tuna Allah mai ambatan Allah a koyaushe yana tsarkake Allah a koyaushe don haka ubangiji Allah madaukakin sarki da ya kira shi Allah ya amsa masa ya kuma kubutar da shi ya fito da shi daga wannan kifi ya kubuta shi ne Allah maɗaukacin sarki a yau inda za mu ɗora a yata ɗari da arba'in da biyar Allah ya ce. فنبذناه بجعرات وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين Allah ce fa na bazna sai muka jefa shi bil aradi a gurin da yake fili wa huwa saqim yana mara lafiya wa ambatna alayhi shajaratan Allah ce muka fitar masa da bishiya min yaqtin daga bishiya ta tabewa anan Allah yana gaya mana abin da ya faru bayan ya ambaci Allah fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya kira Allah madaukakin sarki ya sarkaci Allah ya kuma kankan da kai zuwa ga Allah Allah ya amsa wannan addu'a ya umarci wannan kifi da ya fitar da shi ba na bazana Allah ya ce sai muka jefa shi a nan an yi amfani Allah ya ce mun jefa shi domin Allah ne ba da umarnin kifin ya jefa shi da haka sai Allah ya nasarta aikin zuwa gare shi ba na bazana bil ara al'ara shi shine al allati la shajarata fiha la shajara fiha wala ma yughsiha kasar da babu wata bishiya babu komai fili ne fetal anan kifin ya je hoshi an tattauna cewa kwana nawa ya zauna cikin kifin wasu malamai masu tafsiri suka ce ya zauna kwana arba'in wasu suka ce ya yi kwana bakwai akwai wasu kuma suka ce ya zauna wani dan lokaci ne duka daga safe zuwa yamma ne amma na alkur'ani bai gaya mana kwana nawa ya zauna ba almuhim mun yi imani kifi ya haɗiye shi kuma kibiya zubo da shi da ikon Allah mm. Allah ya ce wa huwa saqim yana mara lafiya saboda ka tsawara wanda ya shiga cikin cikin kifi ko da mun kaddara cewa ya zauna daga safe zuwa yamma ne kuma kifin ya amayo shi to ya za a ganshi dole za a shi kamar irin ma'ana dan a kaza ko kuma dan santabara da aka haifa yana dan karamin jikin shi babu karfi to haka shi ma aka sako shi wa huwa saqim yana cikin wannan yanayi na rashin lafiya Shi ne na wannan wurin da ya shiga don haka baya cikin lafiyarsa da kazar-kazar shi Allah ya ce haka aka jego shi sai Allah ya ce wa an bashi na alai sai muka fitar masa da shajarar bishiya min fatsin daga ma'ana al-yaqatin shine tabewa tunda gurin aran gurin fili ne ba komai to yana bukatar yanzu abin da zai fitar ta jikin shi tunda kibi ya haɗe shi babu komai a tare da shi da za a jefa shi ruwa rigar shi ya kuma kun ga wajen haɗiya kibi zai iya zama babu komai a tare da shi don haka da ya fito yana buƙatar abin da zai yi sutura sannan kuma ga gurin fili ne akwai buƙatar inuwa sannan kuma akwai buƙatar ma abin da zai ci to yana Allah ya madaukakin sarki yana kaddarawa ana zai shi wannan guri al'ara sai kuma Allah ya fito masa da bishiya mai ya katsin ta bishiyar kabewa ya katsin wasu suna cewa duk bishiyar da ba ta da itace wadda take yin yatsu da bi kasa idan an kama reshen ta an ɗora jikin wani katanga ko mai za ta miƙe ta bi amma dai al'aslu ba ta da sa ba ta da itace da take fitowa ta miƙe akai suka ce shi ne yaqin to amma kuma yawanci malaman tafsiri suna fassara a anan ana nufin abin da yake na kabewa ma'ana ita ka kalli in ka je inda ake shuka kabewa za ka ganyen ta yana da fashi wanda zai zai zai so ta mutum zai yi sutura da shi ma'ana zai yi lulluɓe jikin shi da shi sannan kuma in ta fito ta yi yato za a iya samun inda mutum zai iya fakewa ko inuwa balwa wasu malaman tafsiri suna kokarin su ci jikin shi ta bi amma babu wani dalili da ya nuna haka Allah dai ya nuna ya fito da wannan bishiya din a gurin dan ta zama masa abinci ta zama masa kuma inuwa ta zama masa abin da zai tafi jikin shi saboda rahma ta Allah madaukakin sarki saboda jin kai na Allah madaukakin sarki wannan abin da ya faru ga annabi Yunus kenan da haka Allah ya masa wannan ni'ima din ya fitar masa da wannan bishiya a kabewa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi sallama an kawo masa abinci kamar yadda Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya rawaito hadisin an kawo manzan Allah abinci a cikin abincin akwai kabewa sai ga manzan Allah ya tatabba ina, yana bin wannan kwano inda wannan kabewa take yana tsinta yana ci wana ya bayanci manzan Allah yana son wannan kabewa ce ne ma tun daga lokacin sai nake son ta saboda na ga manzan Allah yana son ta wana shi ma an ka abinci yakan bi wannan dan ya ci da haka a bace da ake ci kuma tana da kyau a tare da dan adam wannan abin da ya faru da annabi yunus manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan cewa kada wani ya ce ana khairun min yunus ibn matta kada wani cikin mutane ya duba wannan abu ya zo ya dawa ce ai na ba annabi yunus shi ga shi ma da aka aika shi kasa hakuri yayi ban gurin manzo Allah ce kada wanda ya kuskure faɗa haka dan me saboda annabin Allah ne kuma wannan abin da ya faru da shi bai rage masa daraja shi ta annabin Allah ba a wani gurin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan ma akan at-tafadul bainal anbiya zama a dinga ta annabawa a junansu saboda wata manufa ta nuna wani bai kai ba wani ya wani wannan manzo Allah ce la tufadilu ko la tufadilu bainal anbiya kada ku ta tsakanin annabawa eh tabbas tsakanin annaba akwai fifikon daraja tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum kasman kallama Allah amma abinda manzo Allah yake nufi a wannan hadisi kada a dinga fifita wani kan wani dan a tozarta wani saboda abinda ya faru wani ba yahude ne da musulmi suka samu sabani sai shi ba yahudan yace na rantsi da wanda ya fifita annabi Musa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya rantsuwa da cewa Allah ya fifita Musa akan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma musulmi da ya ji ya yi wannan magana sai ya mare shi ya nuna masa ya za a yi ka dinga bibita annabi musa akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda ya kai su gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai yi ba musulmi ba ne da haka yana ganin annabinsa yana game da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma musulmi yana ganin ya ma zai ya bibita wannan akan wannan da haka yi mare shi ana zuwa gurin manzo Allah sai manzo Allah ya hana da bai ce kada a ƙara yin wannan kada mu musulmi mu ɗauki wannan babi domin me an yi ne don a nuna wani ya fi wani kurin don a a a a a kaskanta wani manzo Allah ya hana amma in ba wannan ba a babin ilimi a babin bayani a ce annabawa manzanni ne amma ga ulul azumi ar rusul ba guda biyar waɗanda Allah ya fifita kuma a cikin guda biyar ɗin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban su gaba daya a babin ilimi da sanantarwa, ba dan tozarta wannan babu ne amma a babi da mutum zai nuna cewa ya tozarta wani annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana domin duka annabawa sun yi tarayya cikin annabci kuma annabci daraja ce mai girma a wajen Allah madaukakin sarki wannan kisa ta annabi Yunus da Allah ya bamu Lallai shine ga annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa yayi hakuri da abin da yake gamuwa da shi a gurin mutanen shi haka annabawan da suka gabace shi su ma sun sha wahala wajen kira kuma har ma lokacin da annabi yunus ya bar mutanen shi tafi bai iya juriya ba ga abin da ya same shi isa Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul Allah ya ce yi hakuri kamar yadda annabawa masu azama suka yi hakuri da mutanen haka nan wani gurin Allah ce wala takun ka sahibil huti kada ka zama kamar ma abokin kifi annabi yunus lokacin da ya kira ubangiji yana cikin damuwa ma'ana ana hakokuntar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ya zama mai haƙuri kuma mai juriya kuma wannan abin da yake samun shi ya samu annaba da suka gabace shi har ma ga annabi Yunus saboda abin da ake masa girman abin da ake masa ya yi wannan tafiya kuma ga abin da ya faru don haka dalla shi ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ya ce wa arsalna وأرسلناه إلى مئة ألف أو فآمنوا فمتعناهم Allah sannan kuma muka aika shi ila mi'ati alfin zuwa ga mutum dubu ɗari au ya zidu kai sun ma kara a dubu ɗari fa amanu sai suka yi imani فمتعناهم إلى حين muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci bayan annabi Yunus ya fito daga wannan kifi ya kubuta Allah ya ce sai muka aika shi da aka da malamai suka ce wannan yadda jerin yake wa arsalnahu ila mi'ati alfin ta zo bayan maganar ya fito daga cikin kifi ya zo da kenan bayan fitowa daga cikin kifi Allah ya sake aika shi wasu ka ce an aika shi gurin wasu mutane daban amma shi malaman tafsiri suna ce an aika shi ne gurin waɗancan mutanen ne ya koma gurin to sai ana aka faɗa da dinsu ila ne ake alfin zuwa mutum dubu ɗari domin kamar yadda muka faɗa wasu yan wasu jama'a ne na bani isra'ila da ashiriyun suka kamo to shine Allah ya aiko annabi Yunus cikin waɗannan mutane da haka annabi Yunus an aiko cikin waɗannan mutane da ma mutanen da suke gurin gaba ɗaya to duka waɗannan mutane za su kai dubu ɗari au ya zido au ɗin nan galibin malaman tafsiri suna cewa tana da ma'ana bal bal ya zido ma'ana mun aika shi mun aika shi wurin mutane dubu ɗari bal ya na kai sun ba ƙara a kan dubu ɗari ma'ana dubu ɗari da wani abu ne Allah ya ce amanu sai suka yi imani lokacin da annabi Yunus ya je ya ƙara musu wa'azi ya ja hankalinsu sai suka yi imani amma sun yi imani ne yayin da suka fara ganin azaba sai da suka fara ganin azaba sai suka yi imani kuma Allah ya karbi imani din wanda abu ne sananne kamar yadda yake a cikin alkur'ani idan azaba ta zo imanin mutum baya amfani inda har Allah ya iko da azaba kamar da fir'auna da ya ga nitsewa zai zai nutse a cikin ruwa ya tabbata mutuwa zai ai yayi kokari yayi kalmar shahada ko la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah ya ce al'an ana wa qad asaita qabl wa kunta min almufsidin Allah ya ce sai yanzu kuma bayan da ka saba ka zama cikin mabandata da haka wannan imanin nashi bai amfane shi ba da haka idan azabar Allah ta zo to shikenan magana ta kare to amma su mutanen annabi Yunus su kuma daban Allah ya musu wata baiwa daban shine Allah ya ce falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy Allah ya ce fa laula kanat qaryatun amanat ina ma wata qarya a ce ta yi imani ba na fa'ari imanuwa kuma imanin ya amfane ta ba na babu ba a samun wannan imanin lokacin da ta ga azaba ta yi ya babu Ila kauma yunus sai ne mutanen annabi su lamma amanu yayin da suka yi imani kashafna anhum Allah shi sai muka yaye mu ya nuna azabar ta fara zuwa da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya Allah ya ce muka dauke musu wannan azaba ta kaskanci a nan duniya wa matta'na ila hin muka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci ana Allah ya ce fa amanu suka yi imani fa matta'na sai muka jiyar da su dadi ila hin zuwa wani lokaci wannan ya nuna kenan imanin da suka ya amfane su kuma Allah ya musu wannan baiwa Allah ya musu wannan taimako Allah ya musu wannan tawfiki ya amfane su suka ji daɗi ilahin faɗin Allah ilahin ya nuna kenan wannan daɗi na duniya baya dawwama yadda za a ji zuwa ɗan lokaci ne kaɗan shine ma'ana ilahin domin a aljanna ne ake dawwama amma daɗi na duniya yadda za ka ji shi zuwa wani lokaci ne da zarar mutum ya mutu to kuma sai abin da ya aikata idan ya yi aiki na kwarai na jin daɗi kan ya ji daɗi idan kuma ya yi kishiyar haka ya zama da kishiyar haka da haka shi zaman duniya zama ne na wani ɗan lokaci kaɗan mata'un ne qalil lokaci ne ɗan kankani kamar yadda Allah ya ta bayyana mana a cikin alkur'ani da haka su ma daɗin da aka jaddada su na lokaci ne kankani an ɗauke musu dai waccan azaba amma kuma sakamako na dindindin na jin daɗi to wannan sai in bawa ya shiga aljanna wannan annabawa shine karshen isoshin annabawa da Allah ya yi magana a cikin wannan sura waɗanda duka an kawo su ne don ya zama lallashi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa duka wannan abin da yake gamuwa da shi annaba da suka gabace sun gamu da wannan amma sun yi haƙuri kuma dukan sun samu nasara a cikin abin da suka zo da shi da haka sai Allah ya ce mai فاستفتهم ألربك ربك المنات وله المنون أم خلقنا الملائكة إلاهم وهم شاهدون نعم. الله يتفى فاستفتهم كتنبيل على ربك البنات يزوغ بن يجن كده أهل الشيخ شيئنا لآي آماتا ولهم البنون فقمتنا لآي آماتا wannan an dawo ne kan inkarin da mushrikai suke ko ana musu inkari na san abin da suke na aqidarsu da mummunan da'awarsu da kuma cewa da'awa ce mummuna Allah ce fastaftihim a can bayan mun karanta fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna to nan ma an sake dawo da irin wannan siga din a tambaye su domin me su mushrikan makka suna da awar cewa Allah yana da da kuma a wajen dangantawa Allah ɗaɗin masu suka ce ai ‘ya'yan Allah mata su ne mala'iku mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata haka suke bada Mana ba bayan Allah ba ne ‘ya'ya ne na Allah kuma mata ba kuma maza ba su kuma al'adar su mun riga mun sani ba sa son ‘ya'ya mata Allah ya gaya mana cewa wa iza bushira ahduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa sadid dayan sun aka yi mai bushara da an haifa mai ƴa mace to ranar zai yi ne yana yana bakin ciki fuskar za ta baki irin yana yana cikin bakin ciki ita wara min alqawmi min su ma shirabi yana ma kuya in ya fito a gari baya so a ganshi wai saboda me an haifa mai kyamaci suna kin kyamata suna kuma kin kyamata ne saboda wasu dalilai nasu na farko suna cewa kyamace tana iya jawo mutum matsala da za ta fa mutunci domin wani ya yi wannan ɗin ta yi garkuwa da ita ya ya kama sai tafi da ita je lalata da ita to ta sanya ta zubar da mutuncin gidan kuma mutuncin ya zube har abada sannan kuma a ya mace ba ta iya hawa doki ta je ta yaki ta kai hari ta samo ganima ta samo abin da za a zo a yi amfani da cikin kabila shi ya sa, hatta gado an mutu ba sa ba 'ya'ya mata a wancan lokacin suna cewa ba wanda za a ba gado illa marraki bal farasa wa hadha ganima sai wanda yake hawa doki ya je ya samu ya kawo ganima da haka sannan ita ya mace in ka haife ta dole ka tsaya kai ta kula da ita kana kabba kabba da ita kada wani ya taba ta domin in ya taba ta ya taba maka mutunci ya ta mutuncin kabila gaba daya sannan ita kuma ba za ta fita ta nemo ba da haka za ta zama wahala akan mutane da dai hujjojinsu da suke kawowa to da haka sun fi son samu ɗa namiji ba sa son ya mace wannan shine al'adar su da Allah ya gaya mana har ma malaman tarihi suke ambatowa suna ma binne 'ya'yan saboda in an haifa musu ya mace sai su binne ko kuma alkur'ani ya gaya mana a ko ko ala ne. zai rike abin da aka haifa masa ne bisa wulaƙanci am ya dusu ko turab ko ba zai je ya cikin turbaya haka suke yi to amma kuma abin ta kai shi kuma sai suka zuka ce Allah yana da 'ya'ya mata su ne mala'iku kaga suka dangana wa Allah abinda da su ba sa su su ba sa son yaya mata amma sun dangana wa Allah Allah ya ce alakumul zakar wa da unsa yanzu ko kuna Allah ya ko kuna da yaya maza amma Allah mata ne da shi tilka idan ismatun ziza in haka ne wannan rabo ne na zalunci dan me za ku raba wa Allah abinda ba ku so وجعل الملائكة na hum ibadur الرحمن inasa. Allah ce sun sanya mala'iku wanda bayan Allah sai suka sanya suka ce mata ne ko matan ma 'ya'yan Allah ne Allah ce a shahidu khalqahu suna nan aka yi halitta su suna nan Allah ya halicci mala'iku da suka ga mata ne Allah ce satuktabu shahadatuhum wa yus'alun za a rubuta abin da suka faɗa kuma za a tambaye su ranar tashin alkiyama da haka anan suna wannan da'awar shi ne Allah ya ce maza Allah tambaye su al rabbikal banat ubangijin ka da ya halicce ka shi yana da mata ƴaƴa mata walahu banun su kuma suna da ƴaƴa maza in aka yi haka wannan rabon ai bai zama daidai ba ta ya ina suka samu wannan ina suka samu wannan almuhim a musulunci ya mace ba ta zama aiki ga mutum bal kyauta ce daga cikin kyautar da Allah yake bai wa bayi Allah yana ba wani 'ya'ya mata wani kuma Allah ya bashi maza wani kuma Allah ya hada masa maza da mata wani kuma Allah ya bashi ba ba mace ba namijin waɗannan kaso su ne na mutane wani Allah ya bashi mata zariya wani ya bashi maza zuriya wani ya hada mai maza da mata wani kuma Allah ya bashi a kaiman baya haihuwa to duk wannan kuma daga Allah ne ya kuma ya sha. Allah yana halittar abin da yaso a shi da abin da ake so sawa'un namiji ne ko mace ya zama nagari ya zama wanda zai wa iyaye addu'a kuma zai yi aiki na bautawa Allah da ta Allah uba ya samu lada sawa'un namiji ne ko mace kin ƴaƴa mata jahiliya kin ƴaƴa mata nau'i ne na aikin jahiliya kamar yanzu yadda za ka samu akwai cikin mutane wanda suke da burbushin wannan jahiliya dan mai matar shi za ta dinga haihuwar ƴaƴa mata sai dinga jan haushi bai san kuma ba a nan lamarin yake ba bal galiban mafi yawanci mafi yawanci ana samun ƴaƴa mata da tausayi da jin kai fiye da yadda ake samun maza na da shi mafi yawanci ana samun wani sa'in namiji ya fi mace amma galiban mata sukan tausayi su ma'ana taimaka wa iyayensu ko da suna gidajen auren da abubuwa na na kyauta da jin kai wani sa'in fiye ma da maza da haka abin ba wai da namiji yake ana iya haifan namiji ya zama ba na gari ba ya zama kuma wabai ya zama musiba ga uba a haifi kuma ya mace ta zama alkhairi ga uba nawa ne ya haifi ya mace kuma ta zama sababin arzikin shi tana da yawa da haka ba daidai bane mutum ya zama yana kin ya'ya mata kai dai ka roki Allah ya baka dan saliha zuriya ta kwarai rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun shi addu'a da mu'mini suke yi amma ba mutum ya kiya ba sannan dadin dadawa kuma ma ga falala tare ne ƴaƴa mata din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rini ƴaƴa mata guda biyu man ala jariyatayn wanda ya kula ya dau nauyi ya rini ƴaƴa mata guda biyu hatta tabluga har suka manyanta suka yi aure to ranar tashi alkiyama zai zo da shi da manzan Allah suna makotaka da juna ja a yau mal mace ana wa huwa kahatayn fi janna zai zo yana makocin manzan Allah a cikin aljanna wannan kwadaitarwa ne ga kula da su saboda tarbiyyar su tana buƙatar kula da sanya ido da kuma kaffa kaffa to in kai wannan kuma to ka da samun wata daraja a wajen Allah maɗaukacin sarki kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to sunan suna da nau'in abinsu na jahiliya amma kuma saboda kafirci sai suka dangana wa Allah ‘ya'ya mata suka ce su kuma ‘ya'yansu maza suke so shi ne Allah madaukakin sarki a nan yake cewa to ka tambayi waya abin yake wannan tambaya ce amma abin da ake so da ita ana so a nuna abin da suke ba daidai ba a nuna abin da suke abu ne mara kyau ta yaya za a ce ku kuna da ‘ya'ya maza Allah yana da mata annan kaga sun tabbatar wa da Allah haihuwa kuma Allah baya haihuwa lam yalid wa lam yulad sannan na biyu kuma sun zafi kansu sun ba kansu abin da yafi a araya wasu sun kuma dauki wanda ba shi yafi ba sun dangana wa Allah madaukakin sarki sannan kuma sai suka ƙara wani laifin su sanya mala'iku kuma suka ce su ƴaƴa ne kuma mata suka sanya su mata wanda kuma su suna gudun ma ya mace ɗin kuma sun ce mala'iku wanda suke makusanta ga Allah madaukakin sarki su ma ‘ya'ya ne mata to wannan da abubuwan da suka yi abubuwa ne da suke marasa kyau don haka Allah maɗaukakin sarki ce fastafihim ka tambaye tambaya da za ta nuna munin abin da suka yi ala rabbi kalbanan yanzu ubangijin ka yana da ‘ya'ya mata walau humul banu su kuma suna da maza sai Allah ce an khalaqna al mala'ikata inasa ka tambaye su ko kuma mun halicci mala'iku ne mata wa hum shahiduna su suna nan suka gani inda Allah ya faɗa a wancan aya wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa Allah ce a shahidu khalqahum suna nan aka halice su kaga anan idan ka duba amsar shine ba sa nan ba wanda yake ce ina nan Allah ya halicci mala'iku to ya tambaya ta farko kenan shin mun halicci ko mata wa hum shahiduna suna nan sun gani aka muka halicce su cewa mata ne to in ba haka bane ina suka samu cewa mata ne a gaba Allah zai tambaye su ce su ka dalili domin dama abu ko dai ka gani ilimi ka same shi ta hanyar gani ko ta hanyar ji ko ta hanyar shaƙa hancin kai shaƙan maka cewa nan nan gurin ana ana abinci mai daɗi saboda na ji kanshi kaga hancin ka ne baka wannan sako din ko idan kai nuna maka ko kun ma'ana ko kunnan kai jiye maka ka ji an faɗa ko kuma ka gani to waɗannan hanyoyi da ake samun ilimi shine Allah ya tambaye su ta wuce suka samu ilimin mala'iku mata ne sun ga mala'ikun in ba su gan su ba suna nan aka yi mala'ikun babu to a gaba Allah zai tambaye suna da wani littafi da suka karanta dalili sam'i kenan akwai addalilul aqli dalili na hankali to kuma addalilul sam'i dalili na ji an sun karanta cewa mala'iku mata ne wanda duk babu wannan to da haka abinda suka faɗa ba gaskiya bane shi sa Allah shi ala Allah ya ce a da saurara harfi tambi, harfi ne, harafi ne na faɗakarwa, inna mu haƙiƙa su waɗannan mu shirkai, min him saboda tsananin ƙaryar la ya suna cewa wa ladan Allah ya haifi da wa innahum lakazibun kuma hakika tabbas ƙarya suke ma'ana sabo anan Allah ya faɗa wannan abin da suke faɗa tsarin ma'ana ƙarya ne akan ƙarya bayan sun yi ƙarya Allah yana da yaya kuma yayan nan mala'iku kuma mala'ikun nan mata to wannan ƙaryar kuma sai suka tsara wata kai shi Allah ya ce innahum min ifkihim saboda kiransu da ƙaryarsu la yaquluna zaka ji suna cewa waladan Allah Allah ya haifi ɗa haifi da wa innahu alhali su din nan lakazibuna makaryata ne ku duba yadda wannan jimla ta zo a cikin Alƙur'ani, don a nuna maka tsarkakar Allah daga ɗa. ku duba Allah na farko ya ka harfu tambihin ala ku saura ala ku ji wannan harafi ne na fadakarwa sai aka ce innahu su tabbas ku min ifkihim saboda tsananin karyarsu kafin a faɗa abin da suke faɗa sai da aka tabbatar ba ƙarya ne ma'ana kai mai saurari abin da zai fara shiga kunnanka an gaya ma abin da suka faɗa ƙarya ne min iskihim saboda ƙaryarsu da kiri la yaquluna wai har suna cewa tabbas suna cewa waladan Allah Allah ya haifi da sai Allah ce wa alhali wawu wawul hal innahum su dinnan tabbas la kazibuna makaryata ne sai aka tabbatar da ƙaryarsu ta hanyar yin taukidi da da da da inna innahu da kuma lamun la sannan aka tabbatar da cewa ƙarya ne bayan kuma an ce min ifkihim dan an nuna ma ƙarya ce kan ƙarya wannan abin da suka faɗa Allah madaukakin sarki ya kaɗaita Allah bai haifa ba haife shi ba mattakaza Allah walada Allah bai rikida ba wama wama wama wama sana ma'ahu min min ila babu wani abin bauta tare da Allah Allah bai da mata balantana kuma a ce yana da ta. duk wannan ya koru ga Allah madaukakin sarki shi yasa mafi girma abinda Allah ya yi baya so mafi girman abinda Allah baya so bawa ya dangana wa Allah da Allah ya ga mana cikin suratu Maryam yadda sama ta kada samawat ko ya tafakkarna min wa tanshaqqu al-ardu ko wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada kai sama kamar ta tsagi ƙasa kamar ma'ana ta kyarkece saboda mai an gaya wa Allah ɗa shi sa a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda yake Allah hakuri yad'una lahu waladan suna yi wa Allah da awar yana da ɗa wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim kuma Allah yana ba su arziki yana ba su lafiya ba wanda ya kai Allah hakuri Allah baya son a ce yana da ɗa amma suna da awar Allah yana da ɗa amma Allah yana azurta su yana ba su lafiya saboda me saboda hakuri na Allah kuma su cimma shi su je lokacin da Allah zai kafa to da haka nan Allah ya nuna cewa wannan abin da suka yi gaba ɗaya abu ne da babu wani dalili sai Allah ya sake cewa asrafal bana asrafal bana ja'alahu bani ma lakum أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ما يا الله sifatuwar shi a dangana masada, sai Allah ce asrafal banat kuma yanzu Allah ya zabi mata alal banin akan yaya maza a yadda kuke fada a riyawarku kenan Allah ya zaɓi ‘ya'ya mata a kan maza wanda ko kuma ba ku san mata ne ma da kun kai ba ku me ya same ku ke yin irin wannan hukunci yaya kuke yin irin wannan hukunci abada ta zakaru yanzu ba za ku wazanci ba ba za ku yi gini ba amlakum sultanun mubin ko kuna da wata hujja mabayyaniya su bi kitabikum ku zo da littafin ku wanda aka saukar muku in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne ana yanzu an rufe magana a can Allah ya tabbatar mana cewa ba sa nan aka yi mala'iku to sai Allah ya sake da magana kuma ta wata sigar to kuma yanzu a yadda kuke faɗa ubangiji an banati ya zaɓi 'ya'ya mata ne alal banin akan maza ma'ana inda za mu sallama taslim jadali a kaddara cewa yadda kuke faɗa Allah yana da daɗin ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira hmm. to a yadda kuke faɗa ɗin, to dan me kuma zai zaɓi mata ya maza dan me zai zaɓi mata ya ban maza wanda ku ba a gurin ku mazan sun fi wannan ya istifhami ne ne yake ana musu inkari ana da cewa in ma abin da kuke bada haka ne to sai ya zaɓi mata ya bar maza malakun me ya same ku kai fa ta hukumuna yaya kuke yin wannan hukunci din me da me kuka dogara menene dalilin ku me ya same ku wani abu ne ya same ku irin wannan hukunci din kuke irin faɗan wannan abu da haka anan an an musu tambaya ne kan abubuwa guda biyu istifhami ne kan abubuwa guda biyu abu na farko me ya same su suke wannan hukuncin malakun kai ba takum abu na biyu kuma shine wani hali suka shiga yayin yin wannan hukuncin da me suka fi fasta da har suke wannan hukuncin hankali ne ya suke wannan hukuncin ko ilimi ne ko tunani ne abala ta zakaruna nuna ba za ku yi hankali ba ba za ku yi tuntuni ba ba za ku yi tunani ba am kun sultanun mubin ko kuna da wata hujja bayyana kuna da wata hujja da za ku kawo cewa mala'iku yayan Allah ne kuma mata ne su can dai bayan Allah ya gaya mana ba na aka halice ko ko halatu ko halati halitta su ba to abu na biyu ku kama mana wata hujja bayyana in kuna da ita ku kama mana hujja sam'iyya wanda kuka jiyo fa'tu bi kitabikum ku zo da littafin ku wanda aka aika muku cewa ko mata ne in kuntum ke in in gaske kuke wanda kuma duk babu wannan wanda ya gwada cewa duk wanda ya zo da wata da'awa to abin da zai sa amshi da awai shine hujja idan babu hujja a wannan da'awa to da'awa ce ba karɓaɓɓiya ba hujja kuma ana yin hujja ne da abin da yake karɓaɓɓe ku duba waɗannan mutanen waɗannan kafiran ai suna inkarin abin da manzo Allah ya zo da shi na kira ta tauhidi suna ma inkari ya zai a ce Allah ya aiko manzon Allah mutum ya za a ce mutum Allah ya aiko shi a can cikin suratul isra akwai lokacin da suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ba za mu yi imani da kai ba sai kayi kaza kayi kaza ka ka mana ruwa ka fuffugo mana ruwa sai mun ga kana da wata gona da kake ci daga cikin ta sai mun ga kana kaza karshe ma sai suke kankat suka ce kai mu ba za ma mu yi imani da kai ba sai ka zo mana da littafi ka je sama ka zo mana da littafi daga wajen Allah madaukakin sarki anan ya nuna sun yadda da littafi da za a saukar ko to shi yasa ana Allah ce su bi ko. tunda ku kun yi imani za ki saukar da littafi har kuna cewa manzon Allah ba za ku yi imani da shi ba har sai ya zo muku da wani littafi wanda inda zai zo da littafin kamar yadda Allah ya faɗa da zai zo da littafin da za su ce sihiri ne da ba za su yadda ba da za a kawo musu littafin su tafe shi da hannunsu da sun ce wannan sihiri ne mabayyani kamar yadda Allah yake faɗa to amma tunda dai kuna da awar a zo muku da littafi an zo da littafin za ku imani to fa a to bi kun ku zo da littafi kan wannan da'awar da kuke yi in kuntum sadiqina in abin da kuke faɗa na gaskiya ne wannan ya nuna kenan duk wanda yayi da'awa na wani abu to abin da zai yi shine ya zo da hujja hujja din nan ko dai ta zama hujja ce aqliya ta hankali wanda su yanzu an an an sa musu cewa babu hujja hankali a cikin abin su domin me ta yaya za a yi Allah madaukakin sarki wanda kuka yadda shi ya halicce ku Shi ne mahalicin sammai da kasai yake sokar da ruwa kuma ya zaba abin da bai kyau ko kuma ya ba ku mai kyau kaga a hankali wannan ba zai yiwu ba inda a hankalta kaɗai za a ce ka yi tunani menene a wajen Allah madaukakin sarki to za ka faɗi abin da ya fi komai kyau to kaga nan ba da hankali suke amfani ba kaga hujja ta hankali ba, to saura hujja sam'iyya hujja ta taji ko wanda za a ce ta ta ta naƙali ta nakaltowa to a tanakali ba su da wani littafi da ya tabbatar da wannan abu a ji ko gani kuma ba su je ba ba su gani ba duk ba sa na aka wannan to sai ina za su samu tabbacin abin da suka faɗa da haka a wannan ayoyi an rufe kofa rub ga duk wanda suke da'awar ko ƴaƴan Allah ne mata ko Allah yana da ƴaƴa ba su da wata hujja da za su iya kawo ta kowace irin yanzu ta kowace babi babu a hankali babu tunda abin da suka faɗa a hankali ma ba taccen abu ne ta nafsi ta ta ta naqali babu ba wani littafin da za su iya kawowa haka nan kuma hujja ta ji ko ta gani babu don ba tsana aka cin mala'iku to da haka abin da suka faɗa ba gaskiya ba ne ƙarya mala'iku bayi ne na Allah kamar yadda Allah ya faɗa lan yastanki bal masihu an yakuna abdan lillah wa al mala'ikatu muqarrab da mala'iku da annabawa da manzanni da mutane da arjalu duk bayi ne na Allah ba wani wanda yake da ga Allah Allah madaukakin sarki ya daukaka da ya rike da domin Allah madaukakin sarki baya bukatar wani mataimaki babu kuma wanda yake kama da Allah a ba ko aiki babu da haka Allah shi kadai ne kul huwallahu ahad ce Allah shi kadai ne Allahu samad kuma shi kadai yake da fata da bukata kuma mutum ba zai zama mai tauhidi ba sai yayi imani da wannan sai ya da cewa Allah shi kadai ba wanda yake kama da Allah a ba ko aiki hatta annabi sallallahu alaihi wa sallama in ka dauki sifofin Allah ka baki to kai shirka kai shirka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah kuma yana ji da wannan ubudiyya yana ji da wannan bauta ga Allah madaukakin sarki ko rana alkiyama ranar da zai ceci dukkan halitta gaba daya sa ga Allah zai da tabbatarwa dan zai je yi sujjada ne a gaban al'arshi ma'ana ya yi sujjada ga Allah ya kankan da kai sannan Allah ya bashi abin da ma'ana yake so to da haka anan an rufe kofa da duk wani wanda zai zo ya rafa wa Allah magana ya ko wani makamancin haka kuma ana akwai karantarwa da duk wanda zai da'awar wani abu to abin da ake bukata ya kawo hujja hujja ita ce za ta tabbatar da wannan abin da ya faɗa idan babu hujja to wannan abu nashi ba zai zama karfafi ba in ya kawo hujja kuma to ana tsora shi ita kanta hujja din idan musulmi ne a musulunci ne to hujja tana zama littafin Allah yana zama sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko bayani na malamai wanda ya dogara kan alkur'ani da sunna ko abin da kira ijma'i wanda ijma'i yana dogara ne kan wasu dalilai kan wasu nasoshi ba a yi ijma'i haka kurin da ka ko kuma abin da malamai suke yadda da shi na dalili to sannan sai a karba abin da mutum ya zo da shi na da'awa amma in mutum ya ka da'awar shi mujarrada babu dalili to wannan da'awar ba a karɓa kuma za a mayan masa da da'awarsa ubangiji Allah ya dacar da mu ya dora mu kan abin da yake daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu zama lafiya ya ba mu wadata da arziki mai albarka waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya kuma da muke da lafiya muna roƙon Allah ya sa mana albarka cikin lafiyar mu ya ba mu arziki mai albarka ya ba mu kwanciyar hankali ya karɓa abin da muke gabatarwa ya ji kan magabatan mu إيمان شكاوى الإيمان سبحان ربك رب العزة Wa يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين